يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da saduwa a wannan yammaci na talata bakwai ga watan ramadan shekara ta 1434 mun haɗu a wannan masallaci na duna abu huraira radiyallahu an ke nan garin sokoto domin mu ƙari junan mu sani dangane da tafsirin alƙur'ani wato ma'ana fassarar bayanan ubangiji da ke tattare a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon allah ya mana dace ya kare mu daga tuntuɓin harshe ko kuskuren bayani ko ɗimuwa ko ɓata a cikin abin da za mu faɗi allah kai mana dace za mu tashi kan ayata 141 a cikin suratul an'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين kada mu manta muna cikin suratul an'am ɗaya daga cikin surorin makka waɗanda ke bayyana ƙudurin-ƙudurin mashirkai waɗanda ba su yi daidai da shari'a ba kuma a ciki Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin yadda suka haramta ma kansu da dan ababen da tabaraka wa ta'ala ya halalta musu daga dabbobi da abinci da 'ya'ya da makamantansu Allah ta'ala ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah shine wannan da ya kage halittar gonaki masu itace masu inuwa da waɗanda ba su da inuwa ma'arushat su ne itacen da suka harhaɗu suka samar da inuwa gayar ma'arushat su ne sauran itace waɗanda ke kan duwatsu da wanda ke kan tudu waɗanda ba masu inuwa ba duka allah ne halitta su wannan klawazar a mukhtalifan ukulon haka dabino allah ya halitta shi haka tsire gero da dawa da makamantansu duka allah ne halitta su mukhtalifan ukulon masu saɓani wajen ci ɗanɗanon shinkafa yana ɗaya da masara masara tana ɗaya da dawa dawa tana ɗaya da acca haka za ka tarar da duk nau'in abinci ko wani muktalifan ukulu wato ɗanɗanon cinsa yana da bambanci da wani Wasu rumman kuma allah shi ne halitta, zaitun da rummani. ubangiji yana ambatan daɗaɗan ababen abincin da larabawa ke da shi da ababen marmari waɗanda wasu ƙasashe babu su domin ya nuni zuwa ga sauran waɗanda ke akwai babu mamaki su ku ila ba su da gwaza da mankani ko ba haka ba ina jin ko doya babu a a ƙasashen laraba ya sani da babu doya in ka ganta daga najeriya aka je da ita ko daga ghana to kaga ashe muna da namu abinci suna da nasu amma tabaraka ta'ala ya faɗi wanda suka sani domin ya nuni zuwa ga wanda ba su sani ba Allah ya ce mutashabihan wa ghayra mutashabi akwai masu kama da juna akwai da ba su kama da juna kulu min samarihi idza asbar ku ci daga 'ya'yan itacensa idan ya fitar wa atu haqqahu yawma hasadih Allah ta'ala ce kulu min wa atu ku ci daga 'ya'yan itacensa idan ya fitar wa atu ku ba da alhaƙinsa ranar girbinsa idan abinci ne mai zakka ranan da ka girbe shirin nan za ka duba ka cire haƙƙin talakawa ka basu idan kuma wanda baya da zakka ne to ka kyautata ma mutane ka taimaka ka basu a ciki akwai abin da muke kira kala a ƙasar nan ko da ba ƙauya ba cikin ku ba sai yi na da ba ƙauye kala in ka gama cire naka yan guntaye guntayen abin da yake rage sai ka bar su nan su kuma akwai bayan allah zawarawa da talakawa miskinai da almajirai su su kuma su kwashe to wannan shi mana cikin haƙƙin abinci wala tusrifu Allah ce kada ka wuce iyaka to wala tusrifu fi ma fil akli ko fil ita'i domin magana duki akwai anan kulu min samarihi idza asmar umarni ne wa atu haqqahu yawma hasali ku ci ranar da aka ya fito da 'ya'yansa sannan ku bayar da haƙƙin Allah a cikinsa sai ka ce kada ku wuce iyaka to kada mu wuce iyaka wajen mai wajen ci ko wajen bayar da haƙƙin Allah kowanne malamai sun faɗa wajen ci kada mu wuce gona da iri kada ka noma abincin shekara ka cinye shi a wata biyu ka dawo kana bara wannan ba daidai ba ne sannan kada ka wuce gona da iri wajen bayarwa shi yasa shari'a da kanta ta yanka abin da za a bayar ta ce al'ushur idan sama ce ta bashi ruwa to 10% za ka idan kuma kai ne ka ba da ruwa to rubu da ushur nisful ushur kenan ko nisful ushur akar makalla ko rubu da ushur ah, abin nan muna maganan zakka akwai mai ushur akwai mai nisful ushur ko eh, to kaga ko 10% ko 5% idan kai ke ba abin ka ruwa to 5% zaka bayar idan Allah ya ba abin ruwa ta hanyar ruwan sama 10% zaka bayar to wannan shi yasa a wajen bayarwa ɗin ma ba a son wuce gona da iri wajen sadaka ana son ka bayar daidai wa daida kada ka matse don yana almajiri ka ce kai sai matattan naira biyar za ka bashi sannan kuma kada ka saki hannu ta yadda za ka dawo ka talauci shi yasa Allah tabaraka ta ce wallazi ne idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama ibadur rahman bayin ubangiji mai rahama idan sun yi sadaka to ba su matsa hannu ta yadda sadakar ba za ta yi amfani ba sannan kuma za su saki hannu ta yadda su za su wahala ana son dai sai da sese innahu la yuhibbul musrifi haka wajen cin abincin shi ma mutum na iya wuce gona da iri wajen ci ta yadda wato zai cinye abin da ya noma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya dawo shi da talauci ko kuma ya zama mubazzire ya faifaye ya wuce gona da iri idan zai iya cin abinci kala uku sai ya ci kala tara ko kala ashirin wannan kasar hausa ba san da shi ba don galibi ba haushi abinci kala guda yake ci amma da ka tsallaka da zuwan kanan cikin kasar faransa duk teburin abinci za ka iske kala kala to ba haɗa ka ci kala kala ba amma dai kada ka wuce gona da iri kar ka shaƙe ciki sannan kar ka faifaye ka ci abincin da mutum ɗari biyu ke ci ko ɗari biyar ya kamata a taƙaita a ɗauka cewa abinci ba shi kaɗai ne rayuwa ba akwai sauran abubuwan yi inna la yuhibbul musrifin hakika Allah baya su masu wa a cikin komai Allah so yake mu takaita Allah bai so mu wuce gona da iri kamar da bai so mu kasa wa min al-an'am wa min al-an'am hamulatan wa farsha kunu min ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز naulatan wa farsha kamar yadda a cikin gonaki allah ya halicci masu inuwa da marasa inuwa haka ko kuma itace haka su ma dabbobi allah ya halicci hamulatan wa farsha dabbobi manya masu ɗaukar kaya da kuma ƙanana waɗanda ba ɗaukar kaya suke yi kamar yadda ya bayani a suratun nahal cewa walkhaila walbighala walhamira litarkabuha wa zinatan kafin wannan wallazi khalaqa lakum الله الذي ومنها تأكلون باولنا آية والأنعام خلقها أحسنت بارك الله فيك لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحميرة litarkabuha wa zinatan sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamu motoci da gida jiragen sama da jiragen ruwa manya-manya da za su bayyana sauransu da sauransu <coughs> yace to dabbobi Allah ya yi manya masu daukar kaya da ƙananan irin tumaki da awaki da cinsu ake yi ko ana ma akuya kaya kulu min ma razaqakumullah to ku ci daga abin da Allah ya azurta ku daina tsaya kuna kage kagen dokokin da Allah bai saukar da hujja akan su ba kuna haramta ma kanku abin da bai haramta muku ba wala tattabi'u ta shaitan kada ku biye mazambiyoyin shaitan wuraren da shaitan ya taka ku bi ta ku bi sawunsa innahu lakum aduwwun mubin idan kun yi haka za ku hau sawun wanda yake maki ne gare ku mai bayyananar adawa samaniya ta azwaj Allah ya dabbobin ni'ima guda takwas ne jinsi takwas ne min ad-dha'n wa min al-ma'z tunkiya da rago akuya da bunsuru ul'a zakarai ne harrama amil unsaye ne to tambayi su waɗancan biyun da rago da bunsuru ne allah ya haramta ko waɗancan matan guda biyu tunkiya da akuya an mashtamalat alaihi arhamul unsaye ko ko abin da ke cikin cikin tunkiya da akuya ne allah ya haramta kamar yana raddi ga can abin da suka faɗa a karatunmu na jiya wa kalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramatun wa muharramun ala azwajina maza ya halatta su ci abin da ke cikin cikin wato matayen tumaki da awaki amma ga mata haramun ne Allah ya ce to mazan Allah ya haramta ko matayen ko abin da ke cikin cikin mataye ne bi ilimin in kuntum sadiqin ku zo mini da bayani na ilimi in har kun kasance masu gaskiya wannan shine manhaji na qur'ani duk lokacin da mutum ya da'awa sai a ce ka hujja in kana da gaskiya kuma hujja ka bada ita ta ilimi ba ta hayaniya ba qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqari ithnayn ta bangaren raƙumma da shanu Allah yace kowanne akwai biyu qul azzakaraini harrama to biyun ne Allah ya haramta da sa da raƙumi amil unsayaini ko ko biyun ne da sanuwa da raƙuma ko kuma taguwa an mashtamalat alaihi arhamul unsayi ne ko ko abin da ke cikin cikin taguwa ko sanuwa ne Allah ya haramta ya kuke Allah bai haramta ko guda am kuntum shuhada ay wasakum Allah bi hada ko kuna da wata hujja kuna da shaida kuna a halarce ne Allah ya muku wasici da wannan babu faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba to in ba ku da hujja ku sani babu wanda ya kai girman zalunci irin wanda ya kage ƙarya ya jingina ma Allah li yudilla an-nasa da ilm bai batar da mutane ba tare da sani kamar abin da amr ibn luhayy yayi shi ne ya fara yowar odar wani basarake ne a kasar hira wanda ya je ya ga ana bautar gumaka a kasashen waje sai ya yi odar su ya kawo ƙasar larabawa sannan shi ya koya musu sanya bahira da sa'iba da wasila da ham cewa wannan tunkiya ta Allah ce wannan ta gumaka ce wannan za a ci wannan ba a ci wannan abin da ke cikin cikin ta maza ke ci mata ba su ci dokoki dai da al'adu waɗanda Allah tabaraka ta'ala bai sa musu hannu ba sai Allah ya raddi a kansu yace inna Allah la yahdi al-qawm zalimin hakika Allah baya shirye da mutane masu zaluntar kansu suna dora ma kansu dokoki ba su koma ga shiryar ubangiji ba haka wajibi ne duk wanda zai sanya doka to ya sanya ta bisa ga umarnin Allah amma ba bisa ga raɗin kansa ba ba bisa ga al'adar gargajiyar garin su ba ba bisa ya gada ya ga ana yi ba ba bisa ga wani ya ce ko wani ya ce ba a'a bisa ga Allah ya ce annabi ya ce babu hujja addini sai in su fito daga wannan wuri to duk yadda ake so a haɗa kan musulmi sai an karantar da su wannan kansu zai haɗu idan muna son shirya to bi qur'ani da hadisi idan muna son haɗin kai mu bi ƙur'ani da hadisi idan muna son zaman lafiya mu bi ƙur'ani da hadisi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu to wasu sun ce wai in muna son zaman lafiya in muna son haɗin kai fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila shehu wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila shehu wannan shine addinin da Allah ta'ala ya zo da shi ta hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine annabin da shi addinin da shehu usman ya jaddada ba shi bane addinin da shehu usman ya jaddada koma ake ga Allah da manzo qul atiiu Allah war rasul fa in tanazatum fi shay'in farudduhu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna allaha la yahdi alqawma zalimin hakika Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai yana nufi da azzalumai a nan waɗanda ke hukuntar da son zukatansu ko su hukuntar da al'adunsu ko su hukuntar da gadonsu su manta da hukuncin Allah kulla ajidu قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yaqamu manzo Allah ka gaya musu ni kam a cikin abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ni daga wurin Allah ban samu abin da yake muharraman ne ala ta'imin yaqamu abu wanda Allah ya haramta a ci cikin ababen da kuke haramtawa duk abubuwan da kuke haramtawa ni da Allah ke wahayi bai bin wahayin cewa haramun ne ba illa an yakuna maitatan aw daman masfuha sai fa idan abin nan ya zama mushe to shi kan Allah bai yadda a ci shi ba auduman masfuhan ko ya zama jini mai tsiyaya banda jini irin wanda yake lakewa ga awaza ko yake lakewa ga ga wajiya ko yake lakewa ga katara ko wani abu mai kama da wani wanda yake lakewa cikin nama washe ke ba a'a jini mai tsiyaya wanda jijiyoyi ke zuwa da shi aw lahma ko kuma naman alhinzir fa inda horitsun domin wannan duka najasa ne waɗannan su ne allah ya haramta da mushe da jini mai tsiyaya da naman alade waɗannan uku allah ya haramta su to ina sauran abubuwan da allah ya haramta su ma wasu ayoyin za su zo da su amma a wannan aya a kuma wannan lokaci waɗannan abubuwa guda uku su ne aka yi nasi a kansu allah ya ce a fiskan uhilla li ghairi bai ko kuma naman da an yanka shi amma bisa ga fasikanci aka kururuta shi da kiran wani allah duk abin da aka yanka da sunan magiro ko da sunan doguwa ko da sunan wani abu daban ba Allah ba to wannan haramun ne a ci namansa kamar tura gaira bari wala adin to duk wanda ya matsu ya shiga wani hali ba yana mai ta'addanci ba ba yana mai cin zarafi ba to fa inna rabbaka ghafurur rahim ka mai gafara ne mai jinkai sai ya ci ba don ya halarta ba a abin ya matsu ba ka ana iya cin mushe idan an matsu naman alade ma ana ci in an basu naman jakin an masu ana ci haka ribabban kuna ana ci amma fa da sharaɗin in an masu amma idan ba a masu ba to halal yana nan halaliyarsa haramta na nan haramiyarta idan al'amari ya kuntata sai shari'a ta buɗe shi idan ba al'amuru ittasa'a idan aka shiga kunci sai shari'a ta samar da mafita don haka matafi zaton zai samu wahala ga salloli sai ka ci an yadda ya haɗa biyu sannan an yadda ya rage bi biyu daga ciya kawai sauƙi ne ko ba sauƙi ne ba aka ce kuma an yadda ya ci abinci ko da ana azumi in ya so daga baya sai ya zo ya rika. duk lokacin da kunci zai zo sai shi ta ɗauke shi wa ma ta'ala alaikum fi dini min hawa. don haka duk lokacin da ka ji kana takura kana wahala kana tsangwama kana fitinuwa ka binciki tafarkin da kake a sa da kare da tafarkin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a tafarkin annabi babu wahala أكويس أوكي قريبز إن هذا الدين يسر وعلى الذين آمنوا وعلى الذين آمنوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا harramna kulla zai zufur Allah ya ce to duk abubuwan da kuka haramta ba haramtattu ba ne gurin Allah amma dai akan yahudawa mun haramta kulla zai zufur dukkan dabbobi masu akaifa masu kumba su ne waɗanda ba a yanka yatsunsu in ka lura yatsun ɗan adam kana iya raba su haka ko to amma agwagwa ba ba ka iya raba yatsunta ah, kun san jimina da yau kuma san jimina ba saboda ku ta cikin gari da yawa ita ma ba ka raba yatsunta to waɗannan su ne Allah ya haramta ma banu Isra'il wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma kuma daga cikin shanu da tumaki sai muka haramta masu cin kitse mun yarda su tsoka amma ba mu yarda kitse ba illa ma hamalat zuhuruhuma sai abin da kitsen sai ya lake ga bayan su awil hawaya ko kayan ciki aw makhtalata bi azmin ko abin da ya rikice wato ya rikide ya game da kashi wannan baiwa a raba shi don haka sai aka ce to an yarda to amma su ma wannan haramcin zalika jazainahum bi baghihim sakamako ne muka yi musu saboda ta'addancin su wa inna la sadiqun wallahi mu masu gaskiya ne abinda muka faɗa gaskiya ne babu wani haramtacce cikin abubuwan da kuke haramta mu lura ubangiji bai ɗauki matsalar halaltawa da haramtawa da sassauci duk wanda ya ɗauki doka ya mai da ita da hannunsa shi ke cewa a yi ko kada a yi shi ke halastawa haramta to ubangiji bai ɗauki shirka sa da sauki ba wannan shi yasa za mu ga tun jiya karatun da muke yi yana mai da martani ne akan sun haramta wasu abubuwa na dabbobi sun halarta su sai Allah ce halarci da haramci na Allah ne shi kadai kun ga har da rantsuwa wa inna la sadiqun kuma wallahi mu masu gaskiya ne cewa abinda muka abin da kuka haramta mu ba mu haramta shi ba sannan abubuwan da Allah ya haramta bani Isra'il ya haranta musu ne saboda zalunci da ta'addanci da suke duk lokacin da suka wani babban laifi sai a zo musu da wata sabuwar doka amma waɗannan abubuwa ga asalin su ba haramu ba ne fa in kan doka ka ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين kazzabuka faqur rabbukum zu rahmatin wasi'a idan mushrikai sun karyata ka domin ba mai karyata manzo in ba mushriki ba to idan sun karyata ka faqur rabbukum zu rahmatin wasi'a kar ka ce muku rabbukum azizun zuntiqam ce musu rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijin ku mai rahama ne yarwatacce ina fatan nan gaba za ku gane ku da kaga kullum mai da'awa ba so ake wato ya rinjayar da janibin tsoratarwa ba ba su ake rinjayar da janibin ƙyaci ba ba su ake rinjayar da janibin azaba ba a janibin rahama sannan wala ya wadda ba su an kalmar musulmi kuma ba a mayar da wato azabar ubangiji daga mutanen da suke kankara da a kullum bishara tana gaba da nizara bashiran wa nazira kun karyatawa suka yi amma da za a mai da amsa sai ta rabbukum zuwa rahmatin wasa. da ka a kullum mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ne kamata zama rahmatin lil alamin mu zama jin ɗaya ga talibai kar mu zama masu yawan bada bushara da azaba da wuta da jahannama mu zama masu yawan bada bushara da rahmar Allah wanda bai gane ba a kullum mai masa fatar zai gane wanda ya kusanto mai mata fatar ya tabbata a cikin kusancinsa da gaskiya wanda ya nisanta mai yi fatar kusantowa da shi سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذلك إلا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء Allah ta'ala ya ci gaba da cewa sai kulul ladina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala min da sannu mushrikai za su rinka faɗa bayan duk ka gama kafa hujja cewa ga wahayin da Allah ya yi ma ga abin da ya halarta ga wanda ya haramta kuma sun sun rasa hujjar da za su bayar to za su rinka cewa laushe Allah ma shirka inda Allah ya sa'ida ba za mu shirka kaga yanzu sun koma kuma babin kaddara Allah suke tuhuma da laifin da suke da Allah ya sa'ida ba za mu shirka wato tunda kaga Allah ya samu yin shirka to haka yake so sai suka na mashi'a kauniya da mashi'a shar'iyya domin mashi'a kauniya ita ce duk abin da Allah ya kaddara zai faru zai faru ko abin da shari'a ke so ne ko da shari'a ba ta so amma mashi'a shari'a ita ce dokokin da Allah ya yi ya ce ga abin da yake so ai ga wanda baya so ai don haka Allah ya Allah yana so a ai gaskiya kuma baya so a yi ƙarya amma yakan iya hukunta a yi ƙarya din tare da baya so kaga idan ka hausa na waɗannan guda biyu to za ka tuhumci Allah da sa a yi laifi alhalin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya aje komai a wurinsa suka ce lausha Allahuma ashrakna wala aba'una da Allah ya so da ba za mu yi shirka ba da mu da ubanninmu wala haramna min shay da ba abin da muka haramta duk wani abin da kaga muna yi Allah ne ya tsara mai haka wala haramna min shay da ba mu haramta komai ba kazalika kazzaba allazina min qablihim Allah ya ce da irin waɗannan hujjojin banza na shirme waɗanda suka gabace su ka rinka ƙaryata manzanninsu ba ka ƙaryata hujja da zato ba ka ƙaryata gaskiya da ina tsammani hujja ana karata ne da hujja wacce duk tafi karfi sai ta tunkuɗe mara karfi sai ta faɗi ƙasa sai gaskiya ta yi halitta fa amma zabadu fa yadhabu jufa'an wa amma ma yan an-nasa fa yankusu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal Allah ce hatta zaqu ba'sana haka sun kari suka rinka yi suna ta manzanni har sai da suka dandali azabar wal hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana to manzo Allah har yanzu karka gaji ce shi kuna da wani abu na ilimi ku fito mana da shi ko dai har yanzu zato ne kuke yi in tattabi'una illa zan ba wani abu kuke biya ba in ba zato ba wa in antum illa takhrusun ku ba wani abu ne kuke yi ba illa shaci baɗi ba bisa ilimi kuke ba qul falillahi hujjatul baligha kace Allah ya shi ke da hujja isasshiya hujja wadda ta kai matuƙa Falausha ala hadakum ajma'in da Allah ya so da ya shirya da ku baki da mu lura a mushrikai sun ce inda Allah ya so da mun shirya Allah ce ƙarya kuke yi Allah shi yake da hujja inda ya so da ya shirya da maganar guda ɗaya ce amma a gurin su ba hujja ba ce amma a gurin Allah hujja ce kun fahimta su sun ce da Allah ya so da mun shirya Allah ce ku ne ba ku so ku shirya ba don me wa hadainahu najdain mun gwada muku gaskiya mun gwada muku ƙarya ko kuka kirika gaskiya daka da sauran ku ne kuka bace sai Allah ya ce amma kuma Allah shike da hujja isasshiya ya kafa akan cewa da ya so da ya shirye da ku da mashi a sakauniya ne batar da ku saboda me saboda kun cancanci ku bace kisa babin kaddara babi ne da ba a bukatar ka ka kusa hankalinka har ka je ka fada cikin ɗayan biyu ko mana jin kadariya da suka kore ma Allah iko ko manajin jabariya da suka kore ma dan adam zaɓin da Allah ya bashi kowanne yana nan Allah ya ba mu zaɓi kuma yana da iko a kanmu kuma abinda muka zaɓa ɗin akan sani Allah ta ta allah zai nuna hukunci da هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا Allah ce mu dai ba za mu gaji ba ka ce musu har yanzu ne ku kawo shaidunku da za su muku shaida cewa waɗannan abubuwan na dabbobi da abinci da kuka haramta Allah ne haramta ku kawo hujja fa in shaidu fala tashhad ma'ahum idan sun yi girman kai sun yi yaji sun nemi shaidu sun kawo cewa ga waɗanda ke shaidar Allah ne haramta fala tashhad ma'ahum kai kada kai shaida tare da su domin shaidan mallan zuciya suke wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kada ku bi masun zukatan waɗanda suka karyata ayoyin والذين لا يؤمنون بالآخرة da waɗanda ba su yi imani da lahira ba wa hum bi rabbihim kuma su suna shirka da ubangijinsu suna daidaita shi da waɗanda ba su ba shi ba qul ta'ala qul ta'ala wa tsumma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان uku da malayin ya karanta su ake kira wasiyoyin ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa duk wanda yake son wasicin manzon Allah wanda yake da hatiminsa ma'ana wanda shi ne manzon Allah ya buga ma hatimi ya ajiye saboda al'ummarsa to ya karanta ayoyin nan guda uku na suratul an'am aya ta 151 da aya ta 152 da aya ta 153 duk wanda ya rike waɗannan wasiyoyin na manzon Allah to babu shakka zai kasance ta da manzon Allah ranar alkiyama don haka yake da kyau kasa kunnuwa da kyau ku ji waɗannan wasiyoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya cikin alqur'ani mu waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana su a matsayin wasici zuwa gare mu mu al'ummarsa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ubangiji yace kace ku zo ya ku mushrikai ku zo ya ku larabawa ku zo ya ku ƙwarishawa ku zo ya ku al'ummar duniya na da na yanzu atlu ma haramar rabbukum alaikum yanzu zan karanta muku ababen da ubangijin ku ya haramta muku ku daina haramta ma ku abin da bai haramta muku ku daina halalta ma ku abin da bai halalta muku halaltawa da haramtawa da Allah ne jama'a mu lura duk wannan saboda tsumukan nama da mushrikai suka haramta ubangiji yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa saboda ni saboda mu yadda cewa babu mai bada doka in ba Allah kuma duk wanda ya nada kansa matsayi mai bada doka ba Allah ba to ya zamo to ya zamo jagoran zuwa jahannama Allah ya kare to sai ya fara kirga su Allah tushriku bihi shay'a abu na farko wasici na farko shine kada ku yi shirka ma Allah da komai wa bil walidaini ihsana kuma iyaye ku kyautata musu waɗannan wasu wasiyoyi guda biyu duk a alkurani ba su rabu wa qada rabbuka ta abudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana duk lokacin da ubangiji ya ce a yi tauhidi a bar shirka sai ya ce su ko iyaye a rungume su a kyautata musu don haka yana daban haushi da jin daban takaici uwaye su zamo suke cewa a wa Allah shirka bayan shi Allah ya ce in an bashi nashi haƙƙi su ma ba su nasu sai ya ce wa bil ne ihsana kuma uwaye ku kyautata musu za mu lura a addini iyaye suna da matsayi babba wanda kowa ba yi da shi in ba Allah Allah da manzo kaɗai ke da matsayin da yake sama da na uwaye saboda su ana musu da'a mutlaka su ko uwaye ana musu ɗa'a ne idan sun yi daidai da me idan sun yi daidai da ɗa'a Allah idan ba su yi daidai ba sai a bar su amma ba zai hana kuma a cigaba da kyautata musu shi yasa za mu ga annabawan Allah cikin Qur'ani suna ji da girmama iyayensu wa barran bi walidati inji annabi Isa wa barran bi walidaihi wani annabi kenan ne annabi ya Yahya shi kuma annabi Ibrahim yake cewa ya abati inni akhaf an yamassaka adhabun min ar-rahman ya abati inni e, e, ya abati لا لا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي ده سبب دليل سبب دليل يا كونا babu wanda ya kaunace ka kana yaro kamar uwayenka so bai kamata yanzu kayi hankali kauna ka so wani fiye da su malamai sun ce duk cikin 'yan adam babu wanda aka cire hasadarsa daga zuciyarka in ba ɗanka ba shi kaɗai ne kake jin daɗi in an ce ya wuce ka duk wanda aka ce ya wuce ka ga al'ada ta ɗan adam za ka ji zuciyarka ba ce daɗi ba amma ban da ɗan da ka haifa in yanzu kai allah rama ne mala abu in yanzu yaron kai tashi ya fara jan ƙur'ani ya kace kai wannan ai yafi babansa sai ka ga ma'alar mai yana ba shi haƙo yana farin ciki yana jin so duk matsayin da ka kai na daraja kana son ɗanka ya cin maka har ya wuce ɗanka da ya haka na gare ka to me kamata wanda ya yi maka wannan ƙauna kai kuma ka girma ya zanto ka saka musu da kiyayya ba saboda haka sai Allah tabaraka ta'ala yake hada alhakinsa da na iyaye to shi alhakin ubangiji shine gaba da kowa kuma idan ka tsayar da shi duk abin da kai mai sauki ne idan ka mutu baka shirka duk abin da kai mai sauki ne abu zar gifari ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta manzo Allah na ta jibril ya zo guri na yayi mani bushara yace manzo Allah albishirinka yace duk wanda ya mutu cikin al'ummarka baya shirka zai shiga aljanna abu zar yace to manzo Allah ko yayi zina ko yayi sata manzo Allah yace ko yayi zina yayi sata abu zai ce manzo Allah ya bai zina kuma ya yi sata manzo Allah ce ko ya yi zina ko ya yi sata ya ce a manzo Allah to ko ya yi zina ya yi sata ya sha giya manzo Allah ya ce kai ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi sata ala rakmi an fi abi ko sai an turmuza ci abu zarri sai ya shiga aljanna abu zar ya ce manzo Allah to a bari in je in faɗa wa mutane domin su ji daɗi za ce a kyale su kawai kar su dogara ga tauhidi shi kadai su daina aiki su wanda dai ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna duba kitabun tauhidi na muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai babu ya ware musamman akan wanda ya tsayar da tauhidi tsab lalle zai shiga aljanna dama shi idan ya babu abin da yake sai ce kala ta'ala wakala rasulullah rasulullahi sallallahu ya kawo ayoyi ya kawo hadisai sai ce fihi masai a cikin wannan ayoyi da waɗannan hadisai to ga abubuwan da muke fitar yana da kyau wani masallaci suna a karanta wannan littafi duk masallaci suna da ba a san kitabun tauhid ba to a fara shi daga bayan azumi Allah ya ce wa bil ya ihsana iyayenku to ku kyautata musu bayan ku rike haƙƙin ubangiji wala taqtulu auladakum min imlaq kaga adalcin ubangiji da ya faɗi haƙƙin uwaye akan 'ya'ya sai faɗi haƙƙin 'ya'ya akan uwaye ya ce kada ku kashe 'ya'yanku min imlaƙin don gudun talaucin da zai so ko mu wa iyyahum ku da kuka haife su da su da kuka haifa duk mu ne masu baku arziki kaga talauci bai kamata ya sa a yi family planning idan ya zo tsoron zai zo nan gaba bai kamata ya sa yi family planning kada ka taba zaton Allah zai halitta halittar da bai yi tare da abin da zai bata kafin Allah ya yi halitta ya yi tanadin abinci ya yi tanadin masauki ya yi tanadin sutura ya yi tanadin duk da ranar da za ta baka fakar da kake bukata da ka ya yi tanadin ruwan da za ka shi da Allah ya so sai halitti mutane kamar sunge kun ga sun yadda yake fita kuna yin kirgi adadinsa to ƙwayoyin halitta sanadarin halitta da ke cikin ruwan digon ruwan da aka halicce ka miliyoyi ne da ɗan adam bai sai ya su ma'ana mace guda tana ya ɗaukar cikin mutum miliyan tara misali amma ci iko ana sai a sadu da ita sau tara sau goma sau ashirin kamar ta ciki in ta ɗau ciki sai ta ɗau ciki ɗa guda ko biyu ko uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqtulu awladakum min imlaq in nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabu al fawahish ko ولا تقربوا ma ما ظهر hawa ma baka. kada ku kusanci alfasha abin da ya bayyana cikinta da wanda ya ɓoyo alfasha ita ce ayyukan zunubi masu muni kamar zina kamar luwaɗi da makamantansu to alfasha ɗin kanta mataki-mataki ce zinan ma mataki-mataki ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan an tambaye shi duk cikin zunubi wanne ne fi girma ya ce kawa allah kishiya alhalin shi halicce ka aka ce sannan wani ya ce sannan ka ce wato ka kashe ɗanka don gudun ya ci abinci tare da kai wai saboda talauci ka kashe ɗanka aka ce sannan wani ya ce ka yi zina da matar maƙaucinka to kaga mutum ya yi zina da matar maƙaucinsa ya haɗa da yaudara da cin amana da kuma wannan zalunci to haka mutum ya yi zina da muharramarsa kamar diyarsa ko ƙanwarsa ko uwarsa wal iyadu billah ko matar ubansa duk irin wannan na daga cikin manya-manyan laifuffukan da in ba tuba ba ba abin da ke karkare su shi yasa Allah ta'ala ce wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف أفعل يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب أن هو أكو ميان يعني وليد مسكين وقال تعالى يأتي ولا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كذا كشي ري wadda Allah ya haramta in ba da alhaki ba in ba bisa gaskiya ba in ba da cancanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin mutum musulmi ba ya halarta matukar yana shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai da dalilai uku ko kuma ɗayan dalilai uku ya zamo karsa ne ya yi zina ko kuma ya kashe rai shi ma a kashe shi ko kuma ya yi riddebar addinin musulunci ya rabu da al'ummar musulmi to wannan hukuncin kisa ya tabbata kansa ma'ana dai babu damar a kashe mutum ko da ba musulmi ne ba sai bisa ga doka ta shari'a yanzu shari'a ce ta yanke musu hukuncin kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala mu'ahadan lam yurih ra'ihata aljanna wa inna riha yujadu min masirati 40 duk mutumin da ya kashe kafiri wanda amintacce ne a ƙasar da musulmi suke ciki to ba zai shaƙi ƙamshin aljanna ba alhalin kuwa aljanna ana jin ƙanshin ta tun shekara arba'in kafin a kai to shi ko can ba zai kai ba saboda me saboda ya zubar da jinin da allah bai da a zubar da shi wannan ba jinin wanda baya wankan janaba baya kabbara harama baya sahur baya gudun baki to ina da jinin musulmi mai kai koshi ƙasa ya daga kai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd kaga wannan jinin sa ya fi zama hatsari to wannan na da cikin wasicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada mu yarda mu kashi junan mu duk abin da za mu yi ya tsaya ga catar fatar baki amma kar ya kai ga zubar da jinin yan uwa wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha shidda Allah ya ce kada ku kusanci dukiyar maraya sai da wadda tafi sai da hanyar da tafi hatta ya bluga ashidda har sai ya isa balaga ya kai lokacin da za a bashi kayan shi wannan aya lokacin da ta sauka duk wanda adda maraya cikin sabai sai tsoro ya kama shi sai suka ce to tunda Allah ce kada mu kusanci dukiyoyinsu to kamata ya mu ware komi nasu daban don haka in za a girka abinci sai a yi maraya nashi ce bale a cikin gida daban in za a je kasuwa a siyo ma yara tufafi za a ware nasa shi ma daban idan za su je makaranta komai dai za a yi a yi masa daban sai suka fara gani akwai kunci a wannan sai suka zo suka gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta ta'ala ya ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum suna tambayar ka dangane da sha'anin marayu sun shi su haɗa dukiyarsu da tasu ko su rarraba su Allah ya ce to da duk a gyara shi yadda ce idan kun lura cewa barin dukiyarsu daban da taku ya fi ku raba idan kun lura haɗa tasu da taku ya fiye masu to ku haɗa kuma in tukhalituhum in kun yi hulɗa da su kun arzikin ku da nasu ba bisa ga zalunci bisa ga adalci to kuma fa ku aida mai ingonku da haka ubangiji yana tsoratar da mu dangane da a ba mu alhakin maraya mu taushe mutumin da ya ɗauki nauyin maraya yana da cikin waɗanda suke da kusanci da manzo Allah ranar alƙiyama matuƙar bai yi zalunci ba idan ya yi zalunci yana da cikin wa'anda suka fi kowa nisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa awful kayla wal mizan bil qist Allah ya ce ku cika ma'aunai da sikeli ku cika su bisa ga adalci yana daga cikin manya-manyan zunubai mai awo ya tauye abin awo mai mudu ya tauye mudu wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun babban hatsari ne wato ka tauye ma'auni ma'auni ko na wani al'amari ne wani tsammani ke an ce awo abinci kawai ake awo ba abinci kawai ake awo komai ana awonsa komi yana da gwargwado tela misali da yake muna cikin kakas kakas dinki tela ba zai iya tauye ma'auni ya rage maka yadi ba ana samun masu yi ko ba a samun masu yi to duk da mai rikodin din nan ya yi zumin da yawa har hoto ya yi girma ya yi muni ko ya yi zumin baya da yawa har hoto ya yi nisa sosai ya tauye ma'auni kyamara kuma akwai ma'auni karatun nan ma da nake jama'a akwai ma'auni gare shi ina kwaikwaye na wuce gona da iri na azzama wani mutum makhaloki na wuce matsayinsa har na kai shi matsayin Allah jama'a na tauye ma'auni ko ban tauye ba a na ma ma'aunin to idan na tsuke ma bayan Allah haƙƙinsu na ce ya babu wani ko kuma Allah bai da masoya cikin jama'a ko kuma duk mutane shirkai ne jama'a na tauye ma'auni ko ban tauye to a komi akwai awo idan ka wuce shari'a ta ce ka dawo idan baka kai ba shari'a za ta ce ka dan ingiza gaba kaɗan shine dan fodiyo Allah ya kara masa rama ya littafi irshadu ahli tafriq wal ifrati ila sawa'i sirati a shiryar da wanda ya wuce da wanda bai kai ba duk su dawo zuwa ga sawa'u sirat menene sawa'u sirat alkitabu sunna su ne ma'auni wani ya ce a ma'auni shine zauri fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila zauri kuma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila zawri wai in muna son mu haɗu dole sai mun koma ga hukuncin zaure to zaure Allah ya saukar me Allah ya saukar alqur'ani yace mu fassara shi da me da sunna don haka ba abin da zai dunke mu ya haɗa kan mu in banda alqur'ani da sunna Allah ta'ala yace la yukallifu la yukallifu la yukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora marai sai abin da take iyawa na ba ku labarin abu zarar gifari da yadda yake awo kafin ya zama musulmi ba ma'auni ne yana auna abinci in ya ɗebo gero ya zuba ya zuba ya zuba sai ya cika tafi ya zuba sai ya fara ɗiba kaɗan sai ya kame na ɗaukan ƙwara uku ƙwara biyar sai ya kame ɗaukan ƙwara guda ya ɗora haka na akwai wahala da musulunci ya zo sai Allah ce dukkan yukallifu nafsan illa wusaha babu dora mara sai abin da don haka babu gyara a musulunci wannan gyaran da ake yi wai ba ko da dai ban iso a fito ga ya babu gyara hmm, yi iyakar kokarin ka yi, ka yawo karin ka magana ta kare to kuma wannan gyara ba a kasar hausa jama'a da yawa ya kamata ce da yawa ma wani yadda sami gyara ya ce bai sa ce wallahi ya cinki ya wani wannan sai ya sa su kuma yan kasuwar sai ya matsaya tsansa a cikin tasa ko cikin kwano sai ya tauye gudun in ya so sai ya gyara wai ya cike abin da bai cika ba kaga da lokacin da aka bar gaskiya to kuma sai shi ya samu yadda ya yi da batar da mutane wa idza qultum fa'dilu daga cikin wasitin Allah idan kun faɗi magana ku yi adalci ba adalci bane in kana magana ka faɗi sharrin mutum shi kaɗai babu alkhairinsa kamar yadda ba adalci bane a wurin aunawa ka faɗi alkhairi shi kaɗai ba tare da kafin da gyara yin akwai ba mutum ne zai tambaye ka gaba ta malam ina son yi karatu wurin malam wani ni ban san shi ba to adalci shi ka kace me kake so ka karanta in ce wallahi to risala ke so in karanta sai ka ce to gaskiya ya san risala amma ina ganin babin nan na tauhidi yana da matsala a cikin shi da ka karanci babin tauhidi risala a wurin sa, domin mai risala ba ash'ari ba ne shi ko ash'ari ne tawili yake shi mai risala saki yake ya ce wa huwa fawqa arshihil majid bi zati wa huwa fi kulli makalin bi ilmi ga kana na shari'a yazo kwali kwalikwali zai yi ko sai ya yi nan ya yi can sai ka ce mishi to ina ganin karanta risala a wurinsa amma banda kitabun tauhid wannan kan je ka samu malam Muhammad Sani Abdullahi Jos ka karanta mai shi salafi ne irin mai risala in yace a'a ni da na nahau ke so in karanta sai ka ce ka bi je kai karatu a gurinsa idan har kana jin tsoro yana da wani tsofani yana da wata matsala to lura da shi to in an zo malin kaza ina ganin karatu su malam wani ya fi amma ba adalci bai kai mu mutum gaba daya ka ce babu alkhairi tare da shi ka faɗi sa inda ta kama in akwai bukatar faɗin aibinsa ko kuskuren sa ka faɗa in babu kama bakinka domin ranar alƙiyama za a maka hisabi akan duk abin da kake faɗi ba ci hankali duk wanda ya tambaye ka mutane kuma ka zama kai ne alkalin alkalai ba kawai kai sakin baki kana faɗin ai wane to kashi tamanin cikin ɗari ahalus suna ne wane hamsin cikin ɗari ahalus suna ne kai wane ba su ba suna ba wanda ya ɗora maka wannan kai ba alkalai ba ne kai mai kiran mutane da zuwa ga gaskiya kai dai faɗa ma mutane gaskiya har Allah ya ganar da su wa idza qultum fa'dilu idan kun faɗi ku faɗi maganar adalci walau kana za ƙurba ko da na kusa ne ko da matarka ce aka kai kotu in aka zo bincike alƙali shigo gidanka ya ce matarka ta ce wannan tamfar ta ta ce tsakaninka da allah kai ka saya mata ana zarginta da sata sai ka ce to inda ta ce gidansu ta samu ko ta ce wurin wata kawata ko ita ce ita ta saya wannan a tarbe ta amma inda ne ta ce na su mata wallahi ba gaskiya ba ne ba ni na saya mata wani kala za ku akwai wanda ya kai kusancin matarka yana ganin wani hankali ka zo karan ba ta shi gidan ba. to za da damtsi zai hmm? wa bi ahdillahi auf magabata sun gwada mana kyakkyawan misali na aiki da waɗannan hanyoyi abdullahi ibn mubarak kuna jin labarin sai ce manya-manyan malaman hadisi wanda hadisansu suke kalkali a cikin sayar bukhari abdullahi mubarak an tambaye shi dangane da mahaifinsa ce muna so mu yi karatu wurin babanka ka ga lokacin ruwayan hadisi sai ce haba ga makarantu nan da yawa suka ce gaskiya mu dai muna so mu yi karatu wurinsa sai ce inna huddin laisa bithiqa ce wannan al'amarin addini ne babana ba amintacce bane kar kai karatu gurinsa kaga wannan sai ya gwada maka irin abin da kakanninsu suka yi abubakar siddiq radiyallahu anhu bayan ɗansa abdurrahman ya musulunta yace ce baba na ta kuskure da kai a badar sai in canza hanya yace ce ka da ni na ganka wallahi wannan canza hanya da na kashe ka ba su wato ba su ɗauki kowa suka daidaita shi da Allah sun Allah da manzo tukuna kafin kowa zalikum wasaqum bihi ta tadhakkarun wannan shine abin da ubangijin ku yake muku da shi ko da za ku faɗaka wannan nuni zuwa ga zalikum me kenan ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تكرهوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن إيه؟ إيه؟ ولا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم بهكذا لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ممكن تنم kuma da alkawarin Allah ku cika wasiya ta bakwai kenan duk a aya guda wasici na bakwai shine a cika alkawarin Allah duk lokacin da aka yarjejeniya da kai to ka tabbatar da ka tsaya kan yarjejeniyar da aka yi da kai ga kowane mutane ba su cika mutunta yarjejeniyoyi ba alhali Allah ta'ala ya ce ya wa ladina amanu awfu bil kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa zai tambaye mu dangane da alƙawuran da aka yi to kenan duk lokacin da aka amince ma ga abu wajibi ne ka cika alƙawarin da aka yi zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun waɗannan abubuwa guda bakwai su ne ubangijin ku yake muku sici da su domin ku wa'aztu ku daina yin abin da bai dace wa anna hadha sirati ah, to kai malam ni aya biyu na hada ku ka kyale Hmm? ko azumi ne shi ya sa haka kusa wani malami ya karantar da yara amma sai shigar da aya cikin aya mai gida ya zo ya ce yara su yi bitan karatu sai ya ji yaro ya ce wani ƙara lukmanu libnihi wa huwa ya ya gunayya ce la so ya ka ala ikhwatika fa yakidu laka kaidan wa kai kaida kuma hilin kafirin amhilin umayya malam yara sun shigar da aya cikin aya ce kai ke shigar da wata cikin wata bai biyan albashi kan kai ya shi ko malam sai ya rama wanda cikin kisoshi ibn jauzi ne eh, kenan wasu yoyin sun fi bakwai kai malam bari mu koma mu sake isa su goma ne ko yawwa na taɓa rubuta shari'a kan su lokacin ina madina ba san ina jin ila wannan shari'a ya bace Ah, Allah ta'ala ta Allah tushriku bi shay'an ku lisa ba tare ne wa bil walidayni ihsana wa la tabdu awladakum min imlaq in nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa batan wa la taqtulu an nafsa allati harama Allah illa bil haqqi dhalikum wasaqum bi la'allakum ta'qilun sannan yace me yace wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashuddah وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون تركينا قال قوما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وسيتي قوما Allah ce wannan shine tafarki na miƙaƙƙe ne ku bi shi wani tafarki yake nufi tafarkin da manzo Allah yake kansa tafarkin da sahabban manzo Allah suke kansa tafarkin da ƙur'ani ya zo da shi tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sa a cikin hadisai allah ya ce ku bi shi wala tattabi kada ku bi mai yan ƙananan hanyoyi fatafarraka bikum an sabili sai su rarraba ku daga hanyar allah zalikum wasakum bi ila alakum tattaqun wannan shine abinda ubangiji ku yake muku sici da shi ko da idan kun bi za ku tsoron allah idan akwai sauran lokaci sai mu shirye idan babu lokaci sai mu kwana kan nan wannan aya domin mu tashi ta gobe domin babbar aya ce me kuka ce malam mu dakata ko domin agogona ya nuna awa guda ce sai mu dakata a nan abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu ikon aiki shi idan mun kuskure ko tutubin harshe Allah kai mana afuwa kai mana gafara ka ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallam baraka wa anama ala abdi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh